in kika duba al'amarin sai ki ga cewa an bar harkar demokradiyya gaba ɗaya an sa son rai da kuma neman kujera duk ya rufe wa su waɗannan shugabanni idan shi demokradiyyar nan fa al'amari ne wanda yake in za a bi dokoki sannan a bi a natse ba da son rai ba za a kai ga cin al'amari kuma har talaka ya san cewa ana yi da shi to amma mun ga jihohi da yawa wannan ba na farko ba ne in kintuna mun ga wasu jihohi kamar plateau kamar ikiti kamar shin ogun ne da kuma yanzu ta nan sannan kuma za ki lura da cewa menene ya kawo wannan kwama kwamacalan na 'yan majalisa biyar za su fi kamar talatin da biyu to duk alamarin ya kasance akan shi gwamna da yadda yake kaiwa ranar da shugaban ƙasa goodluck jonathan tun da ya shigo zaɓen nan na gwamnoni aka zaɓe shi shi kuma fada shugaban ƙasa bata so a zaɓe shi ba aka samu rarrabon kai har muka ga fada shugaban kasa ta goya bayan wanda suka zaɓi janar jan guda goma sha shida nan wanda suka ce aiko lallai sun fi sha tara wa'incan gwamnoni wanda suka zaɓi shi a to wannan al'amuran kenan da ake ta yi to ni dai na gaya miki asali dai shine ba abin doka da oda a Najeriya ba kuma abin kundin tsarin mulki yadda ya kamata to saboda haka in dai an bi son rai dole ne a gabacin rai ba za mu tsaya mu ci demokradiyya ake yi ba ba demokradiyya ake ba ana dai yin son rai ana kwamacala ana abin kunya ana rarraba al'amari wanda yake duk duniya za su gani sannan kuma mu kunyanta al'amari